الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ونن يمتشي نرى نرجو ماء شابير قوة سفر هجرة منزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دليه دا أشرين دا ترى وأن كما شيء دير دا أشرين دا بيو قوة بيو ميلادية تدبو بيو da takwas a wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda za mu shiga cikin tafsirin suratul hadid insha Allah kafin mu fara karatun ayoyin farko na wannan sura zan ƙara wato bayani akan fatawar da na yi a wancan satin dangane da cinikin nan da ake ta yadawa cinikin ka kawo mutum kaza duk mutumin da ka kawo za ka samu ƙari ko za ka samu kuɗi a cikin akawun ɗinka wanda za a sa maka sakamakon jawo wannan mutum cikin wannan ciniki a wancan zaman ko a wancan satin na yi bayani akan cewa wannan ciniki bai dace da tsarin ciniki a addinin musulunci ba yana tattare da abubuwa waɗanda za su sanya ya zama haramun ne a musulunci yana tattare da garari yana tattare da caca yana tattare da aklu amwalin nasi bil batil da na yi magana irin wannan wannan ba magana ba ce da na yi ta daga a wannan rana kadai tun gabanin wannan rana da watanni na yi irin ta a katsina kusan dalili ne ya kawo har na maimaita wannan magana a satin da ya gabata wasu daga cikin 'yan uwa waɗanda suka san abin ko suke da alaka da abin ya same ni ya tattauna da ni akan wannan matsala ɗin ya ƙara yin wasu bayanai wanda yake ganin watakila idan na ji su zan ƙara fahimtar yadda al'amarin yake to wannan ya sa in ƙara bincikawa in tuntuɓi ra'ayin sauran malamai na duniya na musulmi musamman dai waɗanda suke kan tafiya ta sunna ta alkur'ani da hadisi mu ji cewa mai suka faɗa dangane da wannan ciniki to alhamdulillah abinda na gani kusan ya ƙara min yaƙini ya ƙara min nutsuwa akan fatawar da na yi wancan karan saboda haka na ga ya kamata in ɗan ƙara maimaita abin da na faɗa in kuma na ƙalto mana kaɗan daga cikin waɗanda malamai ne na sunna sanannu a duniyar musulmi a yau waɗanda suka yi tattauna akan wannan ciniki ɗin wato binciken da na yi na samu wato tun ma shekarar hijira 1425 an yi tambaya an tambayi wato hukumar fatawa malamai kwamitin fatawa wanda yake kasar saudiya wanda ya kunshi manya-manyan malamai wanda sheikh ibn baz lokacin da yake da rai shine shugaban wannan wannan kwamiti din bayansa aka sa mufti na yanzu wanda shine shugaba wanda ya kunshi hay'atu kibarul ulama manya-manyan malamai na kasar to an ba su wannan an kawo musu wannan fatawa wacce suka yi mata lamba kamar haka biyu biyu tara uku biyar to dubu ashirin da biyu da ɗari tara da talatin da biyar a ciki suke cewa wato mun samu fatawa ko tambayoyi da dama daga jama'a game da kamfanin nukan nan da suke yin wani ciniki wanda ake kiran shi wato a taswiki shabaki network marketing wannan shine sunan da suke bashi suna yin irin amfani da wannan a hanya ta ciniki ya suka ba da misali da wani kamfani a wancan guri da ya shahara wanda suke kira a business ana ce masa business com ya ce da ire-iren waɗanda suke yin amfani da wannan tsari wajen ciniki ya ce ga yadda suke yi wato za a samu wani ya gamsar da wani mutum a kan cewa ya sayi wata kadara ko wata haja da wannan kamfanin yake kerawa wanda shi ma wanda ya saya din wato ya samu damar ya shiga cikin wannan jerin gwano na dillalan wannan kamfani din shi ma ana buƙatar ya gamsar da wasu su ma su saya su yi rijista su zama ɗaya daga cikin jerin gwanon wannan waɗanda suke dillanci a wannan kamfanin ya ce haka nan za a yi ta yi duk sanda aka samu ajujuwan waɗanda suke shiga su yi rijista a wannan kamfanin suka ƙaru to shi wancan na farko yana ƙara samun kuɗi a dalilin shigarsu ya ce har kuɗin ya kai dubbannin riyal-riyal na saudiya ina masu tambayar 'yan ƙasar saudiya ne ce har kuɗin ya kai dubbannin riyal-riyal na saudiya ya ce to duk sanda wanda shi wanda ya shiga ɗin ya yi rijista to zai yi ƙoƙarin ya gamsar da wasu su ma su yi rijista domin wannan zai ƙara wa asusunsa nauyi har idan ya yi sa'a ya samu kuɗi wanda suke ba kaɗan ba ce wannan su ake shi ake kira da at-taswiq shabaki ko at-taswiq al-harami to shi da su wannan kwamiti na malamai suka ba da ansa da cewa anna hadha an-naw'a min al-mu'amalati muharramun wannan nau'i na irin wannan mu'amala haramun ne wa zalika anna maqsud mu'amalati huwa al-umulati abinda ake bukata ko abinda yake makasudi na wannan mu'amala ba kayan da kake sayarwa ba a'a kana so ka farauto wani dan ka samu kuɗi wannan shine makasudi wa laysa al-muntij ba kayan sayarwa ba fal umulati tasilu ila asharatil alaf fi hin la yatajawaz ثمن المنتج بضع مئات wato kuɗin da mutum zai samu sukan kai dubinnai gomomin dubinnai a lokacin da kuɗin abin da za a sayar ko za a saya bai fi ɗaruruwa ba suka ce wannan abu haramun ne a shari'a saboda abu kamar haka ko dalilai kamar haka suka ce na farko annaha tadammanat riba bi nau'aihi wannan mu'amala ta kunshi riba da dukkan nau'o'in riba guda biyu ribal fadl da riban nasi'a ce falmushtariku ku yadfa mablagan qalilan li yahsula ala mablagin kabir duk wanda ya rijista ya bada dan kudin sa kadan fatan sa ya samu kudi mai yawa wannan shine dalilin shigar ba wai sayan kaya ko sayar da kaya ba a'a ya shiga da dan kudi kadan ya samu kudade masu yawa yace kaga wannan shine nuqudun bi nuqud ma at-tafadul wa at-ta'khir an samu cinikin kudi da kudi tare da samun fifiko tsakanin wanda ka bayar da wanda za ka samu tare kuma da jinkiri ba hannu da hannu ba kaga wannan ita ce ribal fadl sannan jinkirin kuma shi ya haifar da riban nasi'a wa hadha ribal muharramu bin nass wal ijma suka ce wannan ita ce ribar da aka haramta da nassin alqur'ani aka haramta da ijma'in al'ummar musulmi duka wal muntiju alladhi yakunu lish-sharika ma huwa illa sitarun lil mubadala wannan kayan da su waɗannan kamfani suke ainihin fitowa na sayarwa ana ce ba komai ba ne kawai illa wato lullubi ne kariya ce kawai ake yi domin kada a gane wannan musanyen kuɗi da kuɗi ce fa huwa gairu maqsudin lil mushtari wanda zai shiga ba kayan bane maqsudinsa maqsudinsa shine ya jawo mutane su kawo kuɗi dan shi ma a ƙara masa a cikin asusunsa wannan shine maqsudinsa ba kayan da yake rikewa yana sayarwa ba to kaga wannan yayi kama da bai'ul ina wanda ake sanya sil'a tsakanin mai san rance da wanda zai bada bashi amma da ruwa amma sai a fake da wani ciniki wanda yake na boge suka ce abu na biyu yana daga cikin garari musulunci duk ya hana garari garari shine abinda kake kai kawo tsakanin riba da hasara amma kafin rinjayar da bangaren riba bangaren hasara wannan shine garari to lokacin da mutum ya yi rijista akan zai kawo wasu ya ba da nashi makudan kuɗi akan zai iya samo wasu su ma su zo su kawo nasu kuɗin shi kuma a dalilin su ya samu nashi ko ya samu ƙari akan abin da ya bayar ce to kaga wannan ba shi da tabbas ya iya ya ba da kuɗinsa kuma ya rasa kowa kuɗinsa ya mula ya tafi a banza to sannan kuma suka ce a cikin wannan akwai akulu sharikati amwalan nasi bil batil su kamfanin na can koli su fa ne za su yi ta cin kuɗin jama'a bisa barna wanda su da suka tsara abun ba yadda za a yi su yi asara tunda kuɗi ne za a yi ta generating na jama'a ko dai da kuke ƙasa ƙasa ku kwa iya shiga ku rubuta tarko ya kama ku ba tare da kun samu komai ba amma su na saman ba za su ba za su samu a wato wata asara ba kaga wannan aklu amwalin nasi ne bil batil suka ce kuma a cikin wannan mu'amala akwai algush akwai tadalisi wato akwai algush a ciki akwai ɓoye kuma abin da yake aibi ga mutane ta hanyar a ruɗe su da cewa za su samu kuɗi mai tarin yawa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan ya sa mutane su yi ta bada kuɗinsu domin suna tsammanin nan da ɗan lokaci kaɗan za su zama wato bujuwas su ma za su yi nauyi za su shiga cikin 'yan ajin masu nauyi wannan yasa su yi ta kokarin su ba da abin da suka mallaka kaga wannan akwai algush akwai algush a ciki wannan kuma algush haramun ne a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man gashana fa laysa minna malaman nan suka ji gaba da cewa amma fadar cewa wannan dillanci ne suka ce wannan ba gaskiya bane domin dillanci akadi ne yarjejeniya ne tsakanin mai kaya da dillali akan ga kaya na ka sayar in ka sayar ga abin da zan baka saboda haka kaya ne ya hada su idan an sayar da kayar maganar ta kare wannan shine dillanci da zarar ka sayar ka samu abin da yayi maka alkawarin zaka samu in baka sayar ba shikenan wannan shi ake kira dillanci suka ce kuma yakan sayar da wannan hajan ne ga waɗanda suke buƙatar ita hajar amma shi wannan yakan yi kokarin ya jawo wani ne wanda shi ma zai jawo wasu kaga sun sha bamban suka ce wannan akwai wa bainahum wa baina hadha wa hadha farqun zahir akwai bambanci ta zahiri na zahiri tsakanin dillanci da irin wannan a ciniki din saboda haka suka ce ba ya da alaka da dillanci don haka suka yi bayani akan wannan ciniki bai halatta ba haramun ne a shari'a to ba su kadai ba malamai da dama sun yi wannan fatawa ko kuma wato kwamiti na fatawa na bincike da dama sun yi wannan akwai mujamma'ul fiqh islami da yake sudan su ma an kai musu wannan fatawa gabansu bayan malamai sun haɗu sun tattauna sun dubi wannan mu'amala ta ɓangarorinta da dama su ma suka fita da sakamakon cewa wannan mu'amala bata halatta ba haramun ce bayanin su bai sha bamban da yawa da bayanin da waɗancan a hayatu al-lijnati da'ima lil ifta suka yi ba sannan banda su daga cikin waɗanda suka yi fatawa da haramcin wannan ciniki akwai wani malami da ake kira ustaz Hussein Shahata malami ne wanda yake masanin tattalin arziki na musulunci da yake karantarwa a jami'ar Azhar shi ma tambayar da aka yi masa ansar da ya bayar idan koma ka duba cikin Islam online na na na na su Sheikh Yusuf Al-Qaradawi za ga wannan fatawa ta shi wannan malami Hussein Shahata hakanan akwai wani malami masanin a fiqhu da tattalin arziki na musulunci da na zamani wanda ake kiran shi Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradaghi malami ne a jami'ar Qatar kuma shine shugaban kismi ko tsangaya ta fiqhu da usulul fiqhi a wannan jami'a din shi ma bayanin da yake nan akwai wani malami shi ma da ake kira doktor ko Dr. Ahmad ibn Musa as-Sihli shi ma malami ne a ƙasar Saudiya shi ma ya irin wannan fatawa hakanan akwai Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid shi ma ɗaya daga cikin fitattun malamai ne sanannu waɗanda suna da karantarwa da yawa a duniyar musulmi ba a ƙasar Saudiya kaɗai ba shi ma tambayar da aka yi masa bayanin da yake nan. banda shi akwai wani malami da ake kira Sheikh Ibrahim Ahmad Sheikh Zarir shi ma ya yi wannan fatawa akwai wani shahararren malami sananne wanda suna ɗaya daga cikin shugabannin tafiya ta sunna a Sudan wanda ake kiran shi Dr. Abdulhai Yusuf shi ma fatawar da yayi kenan yayin da aka yi masa tambaya akan irin wannan ciniki to banda su akwai wasu da dama wanda dukkaninsu ba su saba ba akan haramcin wannan fatawa wanda ya bincike bincike mai zurfi akan ta wani malami da ake kira Dr. Sami Aswailin ɗaya ne daga cikin kwamiti na bincike da nazari akan harkar tattalin tattalin arziki a addinin musulunci a ƙarƙashin bankun rajihi ko sharikatun rajihi da sananniya ce ga waɗanda suka je ƙasar saudiya za su yi ta ganin kamfanin rajihi wanda yake kamfani ne na hada-hadar kuɗi da musanyen kuɗi to shi wannan ɗaya ne daga cikin mambobin wannan kwamitin bincike da nazari ta fuskar addinin musulunci na wannan kamfani kusan ya yi bincike mai tsawo akan wannan ciniki wannan ciniki an fara shi ne 1905 kamar yadda ya faɗa kuma lokacin da aka fara shi da ba a ma kawo kaya ko wata haja a kawai zabarin mutane za a yi ta yi ana farautar su to sai ya zama na kasashe sun faɗaku hatta ma kasashen arna din waɗanda aka gina su akan riba din suka gane cewa kawai fa wannan ne ake wa jama'a amerika suna daga cikin waɗanda suka zare ma kamfanonin da suke wannan ido suka ce za su gurfanar da su gaban kotu in ba su daina ba to shine sai aka fito da kaya wanda ya zamana kamar labile ne don a ɓoye abin da yake karkashi a ƙasar pakistan wanda wani ɗan pakistan ya shahara a wannan nahiya wanda suna daga cikin na farko-farkon wanda suka assasa wannan business ɗin shi ma lokacin da ya yi tsanani a wato yada wannan business ya yi tsanani a ƙasar pakistan har sai da wato hukumar harkokin cikin gida ta pakistan suka fito da gargaɗi ga 'yan ƙasar su cewa su yi a hankali su yi taka tsantsan in ba haka ba za su fada cikin 419 saboda haka za ga kasashe da dama sun yi ta faɗakarwa akan wannan ciniki mu da yake kasar mu ba ruwan su ko ma me ya ci ka ba abin da ya sha musu kai su ma ci suke yi haka dan wani ya zo zai ci ina ruwan su da da su faɗakar da kai to Dr. Sami Suwailim da ya yi binciken abun wato yadda suka tsara abun wato in kana karantawa da yake ya yi zane da waye abubuwa waɗanda wanda yake masanin tattalin arziki zai fi kowa fahimtar abin da ya rubuta wato ƙarshe dai za ka ga kawai wata tatsuniya ce kawai ana so a farauci kuɗaɗen mutane domin kullum kana ana ƙara wato yaɗa wannan abin jama'ar da suke shiga kuma ana suranta cewa suna suna yawa idan sun fara da biyu to aji na biyu za su zama hudu aji na, na, na gaba za su zama takwas aji na, na gaba za su zama sha shida haka za su yi ta rubanya sai ka ga a cikin a cikin wata goma sha takwas kusan a ɗaya kaso ɗaya bisa uku na mutanen duniya da suna ciki to wani kasuwanci ne zai yi haka saboda haka duk inda aka tafi za a je a tiki don yadda suka yi a cikin wajen wata na talatin kusan mutanen da za su kai adadin waɗanda za su shiga cikin wannan kasu sun fi mutanen duniya ma gaba ɗaya to akwai kasuwancin da zai yi haka akwai shi a duniya kaga kawai ko wannan ne saboda haka za ka karɓa ka je kai ta ƙoƙarin abin nan kai ta ƙoƙarin kai ma ka gamsar da wasu don haka ni abin da nake ba dan uwa shawara kada irin wannan rudu da kyale-kyale ya yi saurin jan mutum idan ya ga abu ya tsaya ya bincike lokacin da aka fara mun tambaya ban ba da ansa ba inda wasu wanda suke bin karatukan da muke a cikin a katsina za su ga lokacin da aka fara mun tambaya abinda na ce ban san kan cinikin ba ku bari sai na bincike to sai na sa'a wani wanda ya shiga cikin harkar cinikin har ya yi rijista har ya dan fara samun wani abu ma daga ƙarshe abubuwa sai suka zo suka tsaya cik ya ce wani lokaci ma naira tara za a aiko mishi bayan ya bar mutane jama'a ya dauko ya dauko takardun da ya nuna mu ya dauko ID card din sa yace kaga ma ID card dina yanzu na tattara na watsar ce saboda babu abin da yake wahala a gaban ka ka gamsar da wani ya shiga ce to in baka samu wani ya shiga ba kai ka asara kudin ka ce hawa hawa ne akwai dubu biyar akwai dubu goma akwai dubu sha biyar gwargwadon irin karfin ka ce shi waɗanda ya yi ƙoƙari ma waɗanda ma har suka saya ke dan samun wani abu ce wasu mata ne na gidansu suka dace ya ce ku yi a hankali fa akwai suka ce su tun da dai ya yi musu bayani ana samun kuɗi sai sun saya tun da suka saya har yau koko ba samu ba sai yawon tallatawa suke an ƙi gamsuwa to duk mai hankali idan ya ga abin gaskiya ba zai nutsu da shi ba a musulunci babu wani nuku-nuku komai na musulunci filla-filla yake wato dara-dara yake kowa na fahimtarsa amma wasu abubuwa a ɓoye a can a ƙarƙashin ƙasa ake ta ƙulle-ƙulle an yi wani plan waɗanda za a iya karɓar kuɗaɗen mutane su fa ba yadda za a yi su asara su waɗannan kamfaninnikan kuma kai lokacin da ka saya baka san a wani aji ma kake ba saboda haka na so in ƙara bayani in kuma ƙara cewa ina nan akan wannan fatawa kuma na ƙara samun gamsuwa ganin cewa da dama daga cikin malamai masana waɗanda sun fi ni sanin harkokin tattalin arziki na duniya abinda suka faɗa kenan da kuma malamai masana wanda sun fi ni sanin harkoki na fatawa ta addinin musulunci abinda suka tsaya a kansa kenan saboda haka ini ma ina kan wannan fatawa daren daɗam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحديد haka ake kiranta da wannan suna suratul hadidi tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan take rubuce a cikin masahib waɗanda kuke rike da su a hannunku za ga suratul hadidi wannan shine sunanta haka nan aka rubuta a cikin littattafan sunna wannan suna nata suratul hadid an kira ta da wannan suna saboda lafazin alhadid da ya zo a ciki wanda yake nufin karfi inda Allah yake cewa wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas za mu ga wannan lafazi na alhadid banda wannan sura ya zo cikin suratul kahfi inda Allah yake cewa atuni zubural hadidi kalmar hadidi ta zo a cikin suratul kahfi wacce ta riga wannan sura zuwa hatta a wajen saukar da ita ma an riga saukar da suratul kahfi kafin wannan sura amma duk da haka ba a kirawo ita suratul kahfi da suratul hadidi ba aka ba ta suna al-kahfi wato kogo saboda inda aka mai da hankali shine kissar ashabul kahfi shi yasa sai aka bata sunan wannan kogo a nan kuma da aka kawo alhadid an kawo shi ne ana nufin karfe wanda ake yin makamai da shi ta kubba da silke da hular mayaƙi da sauran abubuwan da mayaƙa suke bukata a wancan lokaci da kuma yadda ake sarrafa shi yanzu wajen ƙera manya-manyan kayayyakin yaƙi na wannan zamani an kawo kalmar alhadidi a nan don a nuna girman sha'anin shi karfe ɗin wanda yake ɗaya ne ɗigo ne daga cikin hikimomi na Ubangiji inda Allah maɗaukakin sarki ya zuba hikimarsa wajen halittar sinadarin karfe ɗin da kuma yadda ya kinsa wa mutane hikimar su ainihin sarrafa wannan karfe domin su samu abin da za su yi amfani da shi wajen ƙarfafar wannan addini. da ba ma wannan addini kariya daga 'yan ta'adda kamar yadda Allah ya ce fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas wa liya'lama Allahu man yansuruhu bil wa rusulahu bil ghaib inna Allaha qawiyyun aziz malamai sun yi sabani shin wannan sura madaniya ce ko makkiya ce sabanin da suka yi sabani ne wanda yake mai tsanani mai karfi kwarai da gaske kusan ma kana iya kace babu surar da aka yi saɓani wajen kasancewarta madaniya ko makkiya saɓani mai tsanani kamar yadda aka yi a wannan sura ta alhadid za mu ga ibnu atiyya a cikin tafsirinsa ya hikaito daga wani malami da ake ce masa annakash malamin yana cewa ijma'i ne na malaman tafsiri cewa wannan sura sura ce madaniya ya ce ijma'i ne malaman tafsiri suka yi wasu kuma suka ce farkon wannan sura ko ayoyin farko-farko na cikinta ayoyi ne da suka sauka a makka suka sauka kafin hijira saboda hadisin da muslim ya ruwaito nasa'i ya ruwaito ibnu maja shi ma ya ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa ma kana baina islamina wa baina an atabana allahu bi hadhihi al-aya ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى قوله تعالى وكثير منهم فاسقون إلا أربع سنين عبد الله بن مسعود الله يقرأ مسير ده يتي تزرر شكرا هدني tsakanin musuluntar mu da saukar wannan ayar da Allah yake kwaban mu a cikinta yake cewa har yanzu lokaci bai yi ga waɗanda suka yi imani ba zukatansu su kaskanta da ambatan Allah har zuwa inda Allah yake cewa da dama daga cikinsu wato ahlul kitabi fasikai ne yace tazarar da take tsakanin wannan aya da musuluntar mu shekara hudu ne rak kaga kenan ashe wannan sura da daddiya ce domin abdullahi dan mas'ud yana daga cikin na farko farko wajen shiga wannan addini na musulunci ashe kenan wannan aya ita ce aya ta goma sha shida a cikin wannan sura dole ne ta zama aya ce makkiya dole ta zama aya ce makkiya domin abdullahi dan mas'ud yana daga cikin wanda suka shiga musulunci a farko farkon zuwan addinin musulunci ya ce kuma tazara tsakanin saukar wannan aya da musuluntar mu bai wuce shekara hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira zuwa madina ba sai bayan shekara goma sha uku kaga kenan tabbas wannan aya ta sauka ne a madina ta sauka ne a makka na'am ce amma wannan yana cin karo da wata ruwaya da ibnu marduya ya kawo ta daga abdullahi dan abbas da anas dan malik waɗanda su kuma suna cewa wannan aya ta sauka bayan shekara goma sha uku ko shekara goma sha hudu da fara saukar da alkur'ani kaga wannan ya ci karo kenan ta sauka a madina kenan amma maganar abdullahi dan abbas tana nuna ta sauka a makka to kaga dole ne imma akwai imma a binciki hanyar da za a haɗa waɗannan ruwayoyi guda biyu su saje da juna imma a rinjayar da ɗaya akan ɗaya babu shakka ruwayar muslim da take cikin sahihin littafinsa take cikin kuma wasu daga cikin littattafan sunan ta fi ƙarfi ta fuskar isnadi ruwayar muslim ita ce ruwayar abdullahi dan mas'ud ta fi ƙarfi ta fuskar isnadi sama da ruwayar ainihin ibnu marduya sannan kuma maganar ibnu, ibnu mas'ud kasancewarsa da ɗaɗɗe cikin harkar wato alkur'ani da abin da ya shafi saukar alkur'ani sama da abdullahi dan abbas wanda shi ya zo abin nan yare yare ne a wannan lokaci ma wato ainihin da ake alkur'ani ya fara sauka shi a wannan lokaci ba a ma haife shi ba to saboda haka maganar ibnu mas'ud za ta fi karfi a nan sama da maganar anas da ibnu abbas kasancewa ya riga su shiga wannan addini malamin nan mai littafin at-tahrir wa tanwir ibn ashur Allah ya ji kansa da rahamarsa yake cewa shi ne abin da zai iya fahimta shine farkon ayoyin farko farko na wannan sura ayoyi ne da aka saukar da su a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta makka kamar yadda ibn atiya ya nuna kuma ayoyin za su tun daga farkon sura har zuwa inda Allah yake cewa inna allaha la ra'ufur rahim wato karshen aya ta tara a cikin wannan sura ɗin ayoyin da suka biyo bayan aya ta tara wato daga inda Allah ke cewa malakum Allah tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard har zuwa ƙarshen sura yake cewa to anan akwai waɗanda sun sauka ne a Madina kamar yadda ma'anoninsu suke nunawa kamar ayar da take magana akan maganganun munafukai يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أزوا قرشان آيوين kaga suna magana akan munafukai magana akan munafukai bata kasance ba sai a sai a Madina hakanan yace wasu ayoyin kuma sun sauka a Makka kamar ayar da take cewa alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq kamar yadda ya gabata a cikin maganar abdullahi dan mas'ud Allah kara masa yarda ya ce hakanan aya ta goma wacce Allah yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna har zuwa karshen aya yace to kaga wannan aya Allah madaukakin sarki yayi bayanin fathu al-fathi wannan fathu din yake nufi ko kace fathu makka ko kace fathul hudaybiyah fathul hudaybiya shine ma aka kirawo suratul fathi da sunansa aka bawa suratul fathi suna da suratul fathi saboda fathul hudaybiya sulhun da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da kafirai a al-hudaybiya a shekara ta bakwai ce to kaga dai koma dai wanne ne zaka dauka daga cikin wannan fathu makka ake nufi a cikin wannan aya min qablil fathi da Allah ya ce fathu makka yake nufi ko fathul hudaybiya dole ne ka ce wannan ayat ta sauka a ina a madina sauran kuma sai ka ɗauke su akan ayoyi ne da su ma suka sauka a madina saboda haka bai kamata yake cewa a saba akan cewa ma'uzamin ayoyin wannan sura sun sauka ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta madina akwai kuma ayoyi daga cikinsu wanda yana ganin ayar farko zuwa aya ta tara su waɗannan sun sauka ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta makka wannan sura wasu malamai sun lissafa ta a kan ita ce sura ta 95 a jerin saukar surori a bisa ƙauli na jumhurin malamai waɗanda suke ganin sura ce madaniya suka ce wannan sura ta sauka bayan saukar da suratul zilzal da kuma suratul qital idan an yi la'akari da kauli na abdullahi dan mas'ud wanda ya gabata za a ga wannan magana tasu ba za ta taɓa samun gurbin zama ba sai dai zama ita wannan sura an fara saukar da ita a ƙarshen shekara ta hudu kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya nuna ƙarshen shekara ta hudu da aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba da hijira ba sai ta zama tana ɗaya daga cikin surori na farko-farko da suka sauka a cikin wannan alkur'ani mai tsarki sai ta zama ta sauka gabanin suratul hijri da suratu taha ta sauka bayan suratu ghafir saboda haka yawancin ayoyin wannan sura sun sauka ne bayan an saukar da suratu zilzal adadin ayoyinta ashirin da tara wannan shine yake rubuce a mushafi wanda yake hannunku shi ne lissafin mutanen basra da mutanen kufa amma lissafin mutanen makka da mutanen madina suna cewa ayoyinta 28 ne hadisi guda ɗaya tak shi ya zo dangane da falalar wannan sura shi ma kuma bai inganta ba hadisin abu dawud da tirmizi wanda ya rawaito daga irbad ibn sariya hadisi ne mai rauni yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta surorin da suka fara da sabbi ko yusabbihu ko sabbaha kafin ya kwanta su ne almusabbihat yana yana karanta su kafin ya kwanta sannan yana cewa inna fihinna ayatan afdala min alfi aya a cikin su ko a cikin wannan sura akwai aya guda ɗaya wacce ta fi ayoyi dubu ibnu kasir ya ce wala Allah yana ishara ne zuwa ga surar huwal awwal wal ayar da take cewa huwal awwal wal akhir ita ce aya ta biyu a haya ta uku a cikin wannan sura amma hadisin bai inganta ba to wannan sura tana ɗauke da manufofi daban-daban tana koyar da abubuwa daban-daban daga cikin abin da take ɗauke da su na manufofi da faɗakarwa tana faɗakarwa akan girman Allah maɗaukakin sarki da girman sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da yalwar ƙudurar Ubangiji da kuma gamewar milkinsa da tasarrufinsa da gamewar iliminsa ko ina da ina hakanan wannan sura tana hannunka mai sanda akan cewa alkur'ani ya kunshi shiriya ya kunshi hanyar tsira kama shi da aiki da shi shine kadarkon tsira ga musulmi sakinsa shine taɓewa sannan kuma tana faɗakarwa akan rahama ta ubangiji da tausayin da yake wa halittunsa hakanan wannan sura tana kwaɗaitarwa da ainihin zaburarwa akan ciyarwa fi sabilillahi da nuni zuwa ga cewa dukiya wani abu ne wanda zai zo ya ƙare wani abu ne wanda zai zo ya tafi babu kuma abin da zai wanzu ya zama mai amfani ga mai dukiyar nan sai abin da ya ciyar fi sabilillahi kamar yadda take bayanin cewa muminai maza da mata Allah ya tanadan musu alkhairi a ranar gobe kiyama ya tanadar kishiyar wannan ga munafukai maza da mata kamar yadda take gargadi da jan kunne da tsoratarwa ga musulmi kada su fada cikin abin da zai ke kasar da zuciyarsu ko zukatansu kamar yadda waɗanda suka gabace su daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara suka fada cikin abin da zuciyoyinsu suka ke kashe saboda shi na watsi da shiriya da littafan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su su yi aiki da su yin haka zai ja da dama ko yin haka ya ja da dama daga cikinsu zuwa fasikanci surar dai ta kunshi abubuwa daban-daban da take karantarwa take jan hankali a kansu wanda za mu yi tsaiko ko za mu tsaya a kansu da tattaunawa yayin da muka zo kan ayoyin da suke magana a kan waɗannan batuttuka Allah maɗaukakin sarki bayan bismillah ya buɗe surar da cewa sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa duka ya yi tasbihi da tsarkake ubangiji wa huwa al-azizul hakim shi shine gagarabadau gwani mai hikima lahu mulku samawati wal ard mallakar sammai da ƙasa dun nashi ne yuhyi wa yumitu yana rayawa yana kuma kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai huwa al-awwalu shine na farko wal akhiru shine na ƙarshe wal zahiru shine na sarari wal batinu shine na ɓoye wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne ga dukkan komai Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin cewa duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa na dabbobi da tsirrai gaba ɗayansu suna tasbihi da tsarkake Ubangiji kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wata aya can daban ya ce tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura sammai bakwai da ƙasa gaba ɗaya suna tasbihi tare da tsarkake ubangiji hakanan abin da suke waɗanda suke cikin su gaba ɗaya na mala'iku suna tsarkake ubangiji da tasbihi gare shi Allah ya ce babu wani abu da ka sani ko kake gani ko wanda ma baka gani face yana tsarkakewa yana tasbihi ga ubangijinsa tare da gode masa walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ba kwa jin abin da suke faɗa na tasbihi innahu kana haliman ghafura lalle shi ubangiji mai yawan rangwame ne mai yawan gafara ne hakanan Allah madaukakin sarki ya ce wa huwal azizul hakim shi Allah shine gagarabadau wanda kowa da kowa dole ya risina masa dole ya tsaya karkashin mulkinsa ba yadda za a iya iya fita daga cikin mulkin ubangiji komai yadda ya kai da jiji da kai da isa da kasaita dole ne ya risina wa mulkin ubangiji alhakimu ubangiji shine wanda yake da hikima cikin duk abin da ya halitta akwai hikima a ciki cikin halittunsa gaba ɗaya akwai hikima cikin umarninsa akwai hikima cikin haninsa akwai hikima cikin shari'arsa gaba ɗaya akwai hikima babu wani abu na ubangiji da ya wofinta daga hikima Allah ce lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne yuhyi wa yumitu yana rayawa yana kashewa shine wanda yake mulki shine wanda yake sarrafa halittarsa ya raya wanda ya so ya karɓi ran wanda ya so ya bama wanda ya ga dama abin da ya ga dama ya hana wanda ya ga dama wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ma sha kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake wa kana abinda Allah ya so kuwa abinda Allah bai so ba babu yadda za a yi ya wakana sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da nuna cewa mulkinsa mulki ne azali abadi mulki ne da daman can akwai shi ba bayan ya halicce ku bane ya samu mulki a tun kafin halittar sammai da ƙasa ɗin ma mai mulkin ne hakanan mulkinsa abadi ne bayan babu ku wannan mulkin zai ci gaba wannan sabanin mulki da Allah zai bawa kowa duk mulkin da za a baka sai akwai waɗanda za ka mallaka in babu wanda za ka mallaka yau da a ce duk za a faɗe gaba ɗaya a fita daga Najeriya ta zama wato kawai fili ne ba kowa ba komai waye zai tsaya ana ta rigimar zaɓe da shi ana cewa an yi sama da faɗi an yi ƙura'a an yi waye an yi waye kowa da kowa zai fita ya bar saboda ba wanda za ka yi ma wannan hayaniya ɗin saboda haka sai da jama'a ne sai da wasu waɗanda za ka mallaka ne kake zama kai mulki idan babu su kai ma sai ka kama gabanka to mulkin ubangiji ba haka yake ba mulkin sa daman can akwai shi tun babu ku kuma bayan babu ku ma mulkin nasu zai ci gaba shine Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa gare shi cikin fadarsa huwal awwalu shine na farko farkon da ba shi da farko wal akhiru shine na karshe karshen da ba shi da karshe shi huwal awwalu bi dabtida'in wal akhiru bil intihai shine farkon da baya da farko karshen da baya da karshe wal zahiru shine zahiri na sarari wal batinu shine batini na boye wa huwa bi kulli shay'in alim shi masani ne ga dukkan komai wannan aya akwai tafsiri na malamai ko maganganu na malamai da dama akan ta ibnu kasir ya ce ya kai goma da ɗoriya to amma farko za mu fara da tafsirin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wa ayar duk wani tafsirin da zai zo baya sai dai ka goya shi akan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muslim ya fitar da hadisi daga suhail ibn abi salih yake cewa kana abu salih ya amuruna idza arada ahaduna an yanam an yattaji'a ala shikkihi al-ayman yace babanmu abu salih inji shi suhail yace babanmu abu salih abu salih zakawanu samman sahabi tabi'i ne ɗaya daga cikin almajiran abu huraira ne shi ɗansa suhailu yake gaya mana yace mahaifinmu abu salih ya kasance yana umartan mu idan ɗayanmu zai yi bacci sai ya ce ka kwanta akan gefenka na dama summa ya ƙulu sannan sai ya ce ka faɗi wannan addu'a Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay'in فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر sai su karanta wannan addu'a abinda addu'a take cewa ka ce ya ubangiji ubangijin sammai da ƙasa ubangijin al'arshi mai girma ubangijinmu ubangijin dukkan komai wanda yake bunƙuso da ƙwaya daga ƙasa da ɗanta wanda yake saukar da attaura ko ya saukar da attaura da linjila da alƙur'ani ina neman tsarinka daga sharrin dukkan komai wanda kai ne kake rike da makwarkwadarsa ya ubangiji kai ne na farko wanda babu wani gabaninka kai ne na ƙarshe wanda babu wani bayanka kai ne na sarari wanda babu wani sama da kai kai ne na baɗini wanda babu wani koma bayanka ce iqdi anna daina ya ubangiji ka biya mana basussuka wa agnina min alfaqr ya ubangiji ka wadatar da mu ka raba mu da talauci wa kana yarwi zalika an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaito wannan hadisi daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine ya bayar da wannan karantarwa kaga wannan hadisi ya zo da waɗannan lafuzza da ayan nan ta kunsa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin annabi ya fassara al-awwal da shine da cewa shine falaisa qablaka shay'un kai ne farko kuma babu wani abu gabaninka to babu wani abin da ya gabaci farkonka haka nan kai ne na ƙarshe falaisa ba'daka shay babu wani abin da zai kasance bayanka wa anta zahiru falaisa fawqaka shay kai ne zahiri kai ne na sarari babu wani abu sama da kai wa anta al-batinu falaisa dunaka shay kai ne na ɓoye babu wani abu da ya fi ka ɓuya to kaga wannan ita ce fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ma wannan aya kuma wannan hadisi abu dawud da tirmizi da ibnu majah sun ruwaito shi a haka nan ya zo cikin sahihu ibn hibban littafin ingantacce na abu hatim ibn hibban shi kuma daga a'mash shi kuma daga abu salih daga abu huraira ya ce fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta zo tana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta hadimi wanda zai mata aiki manzo Allah ya ce ki je ki dinga yin wannan addu'a Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbil arshil azim har zuwa ƙarshen hadisi ya koyar da ita wannan addu'a yace tafi abin da ta zo nema na hadimi a wajensa a cikin sahih bukhari a kitabu tafsir inda ya kawo maganar tafsir suratul hadid babu suratul hadid a cikin sahih bukhari sai ya kawo daga wani malami da ya ake cewa ake cewa da shi Yahya wanda Abul Hajjaj al-Bizzi yace shine Yahya ibn Ziyad al-Farra wani marubucin wani littafi da ake kira Ma'anil Qur'an wannan malami Imam al-Bukhari ya zaɓi fassarar da yayi wacce take tana daidai da wancan hadisi ce al-zahiru ala kulli shay'in ilma wal batinu ala kulli shay'in ilma shine wanda yake zahiri bisa dukkan komai ta fuskar ilimi shine kuma wanda yake a ɓoye a baɗini bisa dukkan komai ta fuskar ilimi wannan ita shine tafsirin da al-bukhari ya nakalto daga shi wannan malami ibn jarir tabari shaykhul mufassirina limamun masu fassara limamin malaman tafsiri na duniya da ya zo kan wannan aya ga tafsirin da ya mata huwa al-awwalu qabla kulli shay'in bi ghairi haddi shine na farko gabanin dukkan komai ba tare da haddi ba wal akhiru ba'da kulli shay'in bi ghairi nihaya shine na ƙarshe bayan dukkan komai ba tare da ƙarshe ba yace wa inna ma qila zalika kadhalika li'annahu kana wala shay'a mawjudun siwa an faɗi haka domin Allah maɗaukakin sarki ya kasance a yayin da babu wani samamme in ban da shi wa huwa ka'inun ba'da fana'il ashiya kuma ubangiji zai ci gaba da kasancewa bayan komai ya ƙare kamar yadda yace kullu shay'in halikun illa wajha shi ubangiji shi kadai ne zai wanzu bayan komai ya halaka yace faɗarsa wa zahiru yana cewa huwa zahiru ala kulli shay'in dunahu kowane abu ƙasa yake da ubangiji domin shi ne al'ali shi ne wanda yake sama shi yake da ɗaukaka ta zati shi yake da ɗaukaka ta sifa shi yake da ɗaukaka ta mulki sau ɗaukaka ta iko ubangiji shi yake da ɗaukaka ta kowace nahiya ta kowane ɓangare saura kalmar zahiru ɗin nan tana nufin ɗaukakar ubangiji shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa fawqaka shay'un babu wani abu sama da kai shi yasa ibnu jarir yace fala shay'a a'la minhu babu wani abin da yafi Allah daukaka sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake shine mafi daukaka wal batinu al batinu li jami' al ashiya fala shay'a aqrabu ila shay'in minhu ubangiji yafi komai kusanci da komai yafi komai kusanci da komai wannan kusanci din shine wanda ya zo a cikin sahih bukhari da fassara shi da kusanci na ilimi ya fi mutum sanin kansa da kansa duk abin da ka sani game da kanka ubangiji ya fi ka sanin ka ƙurɗubi abu abdullahi al-ƙurɗubi ba malikin nan a cikin littafinsa na tafsiri da ya zo ƙarƙashin wannan aya shi kawai ma abin da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sharhinta ya gama saboda haka ba bai bar ma wani abu bai bar ma wani mutum wani abu na faɗa ba ce manzo Allah ya gama sharhinta sai ya kawo wancan hadisi ya wuce kawai bagawi shi ma da ya zo kan wannan aya imamul bagawi ɗaya daga cikin sanannun malaman tafsiri da ɗaɗɗu na zamanin da da da da can shi ma abin da yake faɗa ya ce huwal awwalu qabla kulli shay'in bil ibtida'i wal akhiru qabla kull ba'da kulli shay'in bila nihaya shi ne na farko wanda yake gabanin komai ba tare da farko ba lokacin da babu wani abu wal akhiru ba'da fana'i kulli shay'in bil intiha ubangiji shi ne wanda yake na ƙarshe bayan komai ya ƙare ba tare da yana da ƙarshe ba tafnal ashiya'u wa huwa komai zai ƙare ubangijin kai ci gaba da wanzuwa wadh-dhahiru al-ghalibu al-ali ala kulli shay adh-dhahiru shine mai rinjaye yace shine wanda yake sama da dukkan komai wal batinu yace batini kuma al alimu bi kulli shay wanda yake masanin dukkan komai sai bagawi yace hadha ma'ana qaul ibn abbas wannan tafsiri shine tafsirin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda wani malami yace huwa al awwalu al qadim wal akhiru ar rahimu al zahiru al halimu al batinu al alimu shi ma ɗaya ne daga cikin tafsirai da wasu malamai suka faɗa wato al'awwalu shine wanda yake dawwamamme baya da farko al'akhiru na ƙarshe mai rahama al-zahiru shine mai rangwame al-batinu shine masani as-suddi isma'ilu suddi ɗaya daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai yake cewa huwa al-awwalu bi birrihi idza arrafaka tauhidahu shine na farko wajen yayi maka wajen yi maka alkhairi tunda ya sanar da kai tauhidinsa sa والباطن بستره إذ عصيته فستر عليك شيني باطني تهنير يا ستر تشيكا يا عندك سابا مسا وبنجي مدوكاكين سركي يا ستر تشيكا با تاردا أنسان كاسابا مسا با za mu ci gaba da kawo tafsirin malamai saboda akwai abin da muke so mu goya akan wannan bayani idan mun gama jin abin da malamai na Allah suka faɗa to sai mu ji kuma akwai wata rubabbiya gurguwa fassara da ake wa ayar to shi yasa muke kawo waɗannan maganganu don su zama shimfiɗa a san cewa duk abin da muke faɗa ba wai muna faɗar abubuwa ne da ka ba abubuwa ne da muka karanto su waɗanda aka ƙi karanta wa mutane ko kuma abubuwa ne waɗanda suna nan duk duniya ta yarda da su da mu da abokan husuma mu duk mun yarda da su amma an sa kafa an rufe su an take su an danne su wanda yanzu muke zakulo su to yanzu tafsirin junaidu al junaidu ai kuna kun san junaidu ba fa junaidu na nan na nan masallacin ba junaidu wannan shine sufaye suke ce masa sayyidu ta'ifa wato duk wani sufi dole ya risina masa kowane sufi ya sallama masa amma wannan sufin kirki ne sufin kitabu wa sunna ne kun san komai ba zai tsaya ba sai an jingina shi da dan wani abu mai nauyi in ka sa shi a jikin wani abu sakayo sai ya faɗi dole sai ka jingina ƙarya da gaskiya sannan ƙaryar taka ta dan samu gindin zama amma an ka tsaye da ita ita kadai ba tare da ka jingina ta jikin ƙarya ba jikin gaskiya ba ba ta tsaya ba shi yasa lokacin da matsafa suka fito da tsafi suke ta yada shi a zamanin annabi Sulaiman da suka so karfafa tsafin su sai suka jingina mawa annabi Sulaiman saboda me saboda in ba haka suka yi ba ba zai samu karbuwa ba ce ai annabi Suleiman ma tsafi yayi shi yasa ya samu wannan mulki yake sarrafa aljanu da mutane Allah ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wa ma unzila ala hazwa karshen aya Allah madaukakin sarki ce suka bi abinda wasu shaidanu suke watsawa suna karanta shi suna aiki da shi a zamanin Suleiman Allah ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirta ba dan tsafi kafirci ne shi ko bai kafirta ba amma in ba dan sun jingina shi da shi ba ba zai samu karbuwa ba to shi yasa komai kaji ana yi zaka ga ana tsomo mutanen kirki a ciki saboda in ba haka ba abin ba zai samu tafiya ba to wannan aya shi kansa yace huwal awwalu bi sharhi alqulub wal akhiru bi ghufran adh-dhunub wal zahiru bi kashfi al-kurub wal batinu bi ilmi al-ghuyub fasarar da yake nan yace shine na farko wajen ya yalwata zukata su karɓi gaskiya shine wanda yake wannan aiki shine na ƙarshe wajen ya gafarta zunubban masu zunubi yayin da suka same shi ya ce shine na zahiri wajen ya yaye muku bakkan cikinku da suke damunku shine kuma na baɗini wajen sanin dukkan ilimin muka da suke ɓoye fassarar da yake nan sayyidina umar allah ƙara masa yarda ya tambayi ka'ab game da wannan aya sai ya ce da shi ma'anatta anna ilmahu bil awwali ka ilmihi bil akhir ilimin ubangiji da na ƙarshe kamar yadda ya san iliminsa da na farko kamar yadda ya san na ƙarshe wato yadda ya san na ƙarshe haka ya san na farko wa ilmuhu bil zahir ka ilmihi bil batin yadda ya san abin da yake zahiri haka ne ya san abin da yake boye wa huwa bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai wannan duk yana nan cikin tafsirul bagawi hakanan ibn al-jauzi abul faraj ibn al-jauzi shahararren malamin nan mai rasuwa shekarar hijira 500 da nawa ne da 95 a bagdada wanda tatar suka kashe shi malami ne na Allah mai rubuce-rubuce a cikin littafinsa zadul masir shi ma abin da yake cewa kenan huwal awwalu shine na farko sai ya kawo maganar abu suleiman al-khattabi ɗaya daga cikin malamai masana hadisi a ƙarni na hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama kada ku manta yanzu muna ƙarni na goma sha na nawa na goma sha biyar muna cikin ƙarni na goma sha biyar har mun ci shekara ashirin da takwas a ciki a an dai shiga da tara ɗin ba a cinye ba to shi ya rayu tun cikin shekara tun cikin ƙarni na hudu wato sama da shekara dubu baya yana cewa al'awwalu as-sabiqu lil ashiya al'awwalu shine wanda ya rigayi kowa al'akhiru albaqi ba'da fana'il khalqi shine wanda zai wanzu bayan duk duniya ta kare wa zahiru shine zahiri bi hujajihi al-bahira hujjojinsa yadda suke masu wato gamsar da dukkan wanda ya dube su ya yi tintintini a cikinsu cewa akwai Allah saboda haka duk wanda ya dubi dalilai da Allah maɗaukakin sarki ya aje a cikin halittunsa waɗanda suke nuna lallai akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu saboda haka ayoyin ubangiji da dalilan da ya ajiye masu haske na gamsarwa suna nuna cewa akwai shi kuma shi shi kadai ne shi yasa ce wa zahiru bi hujjatihi al-bahira wa barahinihi an-nayyira wa shawahidihi ad-dallati ala wahdaniyatihi ce wa yakunu adh-dhahiru fawqa kulli shay'in bi qudratihi kuma ubangiji shine adh-dhahiru wanda yake sama da kowa da kudararsa sai ya zama kalmar zuhur anan tana nufin al-uluhu daukaka wa yakunu bi ma'na al-ghalaba hakanan adh-dhuhur yana zuwa da ma'anar rinjaye ubangiji shine mai rinjaye akan komai والباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق شيني وند إدو بايا إيا جننسا أنا الدنيا بايا إيا رسكسا الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وند بذاك إيا جننش بحكا بسيرك بذات إيا هرارو كيفية أبنجي با كإيا غانو كيفية ذات أبنجي kaga kenan albatul ne ko kuma az-zuhur wal butun ihtijabuhu an absarin nadirina mai gani ba zai gan shi ba وتجليه ببصائره المتفكرين hakanan waɗanda suke tunaninsa za su iya gano shi akwai Allah guda ɗaya wanda ya cancanci a bauta masa wanda ba a bauta wa kowa komai matsayinsa sai shi kaɗai wanda dukkan wani mai tunani zai kai ga cimma wannan amma ya riske shi ta hanyar gani da ido ya ce ba zai yi ba wa yakunu ma'anahu al'alimu bima zahara min al'umuri والمطلع على ما بطن من الغيوب hakanan zai iya zama ma'anarsa shine masani ga abin da ya bayyana daga cikin al'amurra shine al-zahiru din sannan kuma shine wanda yake mai ganin abin da yake ɓoye na gaibi shaukani shi ma a fathul qadir tafsirin da yayi kenan ba sai na maimaita ba a tafsirul jalalaini wanda ake karantawa shi ma abin da ya faɗa kenan ya ce huwal awwalu qabla kulli shay'in bila bidaya shine na farko wanda ba ya da farko wal akhiru ba'da kulli shay'in bila nihaya shine na ƙarshe ba tare da ƙarshe ba wal zahiru bil adillati alaihi shine zahiri wanda dalilai suke nuna akwai shi wal batinu shine batini an idrakil hawas yace dukkan wani wanda yake mai gani ko mai ji ba zai iya riskarsa da gabarsa ta gani ko ta ji ba alusi mai littafin ruhul ma'ani shi ma irin tafsirin da yake kenan hakanan muhammad ibnu ahmad wanda ya fi shahara da ibnu juzai al-maliki ba malikin malamin nan wanda yake da littafin at-tashil li'ulumi tanzil malamin malikiya ne da daɗe wanda ya yi tafsirin alkur'ani shi ma abin da ya fassara wannan ayoyi kamar yadda kuka ji kenan har mu gangaro zuwa ga ashaikhul allama abu muhammad abdullahi ibn muhammad ibn usman ibn fodi har mu gangaro zuwa ga dan fodiyo abdullahi dan fodiyo a cikin littafin sadiya'ut ta'wil yace huwa al-awwal qabla kulli shay'in bila bidaya wal akhir al-baqi ba'da fana'i kulli shay'in shine na farko kafin komai ba tare da farko ba shine na ƙarshe bayan karewar komai ba tare da ƙarshe ba ko kuma al-awwal alladhi tabtadi'u minhu al-asbab shine farko wanda sababbai duk da gare shi suke wal akhir alladhi tantahi ilayhi al-musabbabat sannan shine na ƙarshe wanda komai da yake da sababi zuwa gare shi yake tukewa awil awwalu bil azaliya ko kuma shine na farko tun fil azal akwai shi wal akhiru bil abadiyya shine kuma na ƙarshe har abada ba zai kare ba wal zahiru yace wujuduhu bil adilla shine zahirin samuwarsa take da dalilai wal batinu kunhi zatihi shine wanda haƙiƙanin zatinsa take ɓoye babu wanda zai iya riskar hakikanin zatin ubangiji la yahitu bihi shay'un ilma ba wanda zai iya kewaye ubangiji da saninsa yace wannan shine abinda ya kamata a fassara ayar da shi to wannan ita ce a fassara wacce dukkan malaman tafsiri ba su sauka daga kanta ba amma sai alusi yake gaya mana yace wa an ba'd al-mutasawwifa ahli wahdat al-wujud أن المراد بقوله سبحانه هو الأول لا موجود غيره تعالى yace to amma an samo daga wani ba'ali na wasu masu bin ɗariƙa sufaye masu cewa komai Allah ne ashe kaga akwai su ba wai sharri ba ne suna nan a nan garin ma akwai su masu cewa komai ka gani Allah ne wai za ka yi tarbiya ka yi wusuli in ka yi wusuli to komai ka taba kawai Allah ne komai aka nuna maka Allah ne wannan shine wusulin saboda ka kai baka ganin baka ganin gairu maka ganin gairu Allah komai ka gani Allah ka gani wannan suka ce shine tauhidi cikakke shine tauhidi na musamman suke kiran shi tauhidul khawas ko khasatul khassa tauhidi na 'yan ajin tubarkalla ajin masu nauyi shi wannan tauhidi za ka gani a littattafansu ana cewa a ɓoye shi a daina baza shi a daina faɗarsa waɗanda suka yi wannan tarbiya har suka yi usuli har suka ga kowa komai Allah ne to akan ja su a ja kunnen su cewa to ko fa yanzu yan jami'a ne ku daina yada ilimin ku cikin yan firamare wanda duk zai ce la ilaha ay la ma'buda bi haqqin illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan bai san tauhidi ba tukunna da sauransa sai ya kai ga cewa la mawjuda illa Allah babu samamme sai Allah domin duk wani abin da aka ce akwai shi samamme ne to Allah ne shi ne al'alusi nan yake faɗa a cikin ruhul ma'ani yake cewa an ba'adil mutasawwifa wani ba'adi na mutasawwifa domin a cikin gulatu sufiya ake samun wani saboda aqidar wahdatul wujud asali aqida ce da aka wato ebota daga cikin addinin hindu addinin mutanen hindu da wasu aqidu na mutanen greece daga ciki aka ego aqidar wahdatul wujud waɗanda suke ganin komai ka taɓa ka gani ka ji Allah ne daga gurin su aka ɗauko ta aka sa mata rigar musulunci waɗanda suka fara yin wannan aikin su ne su hallaju su ibnu arabi ba ibnu arabi ba ibnu arabi guda biyu ne akwai ibnu arabi malami na shari'a ba malikin nan mai littafin tafsiri nan ba shi ba ibnu arabi mai littafin fususul hikam da kuma al-futuhatul makkiyah wani wanda yake cewa al'abdu rabbun wa rabbu abdun falaita shi'ri man al-mukallaf in qulta abdun fa zaka maitun aw qulta rabbun anna yukallaf yake cewa bawa Allah ne Allah bawa ne yace to shi ya kidi me waye zai dora ma wani aiki Allah ne zai dora bawa ko bawa zai dora Allah tunda kowa ma Allah shine wanda ya kawo mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fil kanisati haka na irin su al-hallaj irin su ibnu sab'in irin su wani al-qunawi kai daga jin sunan kasa akwai kunanniyar aqida al-qunawi eh ibnu ibnu al-farid waɗannan duk ibnu taymiya ya kafarta su bai yi ɗarɗar ba cewa waɗannan mutanen aƙidinsu ba na musulmi ba ne kuma wallahi ba za ka sai kana karanta littafin su ibnu arabi cewa yake duk wani wanda ya bauta ma wani ba Allah ba Allah ya bautawa dukkan wasu da aka bautawa ba Allah ba yace Allah aka bautawa domin Allah kishin sa ya tsananta ba dan yayi tajalli cikin wannan sassakar ba aka bautawa sassakar to sassakar za ta kone ubangiji ba zai bari ba shi saboda ka tajalli yayi cikin abubuwan da ake bautawa shi yasa masu bauta musu suka bauta musu shi shi yasa Allah ya gaya wa annabi wannan fadarsa nake kawo muku ya ce shi ya sa bari an fito da magana sosai ya ce dan ka ku ce ya ce shi ya sa Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ya ce saboda sun ga Allah ne karara cikin waɗannan abubuwa ko kai gargadi ko ka kai gargadi ba za su yi imani ba ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم الله يا رفا زكاتنسو يا رفا إدانوانسو أقوي أينه رفي أكن كنوانسو الله دو يا رفي باسا غنون قوة سيشي ولهم عذاب عظيم suna da azaba mai raɗaɗi wace irin azaba ce a nan duniya saboda waɗanda ba su fahimce su ba za su tayar musu da kayar baya saboda haka za su hana su sakat su hana su sakewa suna cikin azaba suna cikin matsin lamba ya ce don haka ko ka gargaɗe su ko kar ka gargaɗe su ba za su saki Allah ba wannan cikin tafsirinsa ka ce saboda haka akwai inda ma suke cewa ibaratuna yana da a cikin kashiful ilbas akwai babi da ya yi guda a cikin kashiful ilbas na ce kashiful ilbas kun san ko littafin waye ba sai na faɗa ba in mun faɗa sai a ce sai a ce mun yi zagi kaga dai ɗaukowa zan yi in faɗa amma sai a ce ai suna zagi to a duba kashiful ilbas har babi ya yi guda a kan ganin Allah ɗin irin wannan ganin a nan ya kawo maganganun irin su ibnul farid su ibnu arabi waɗanda yake ƙarfafa wannan magana cewa eh haka take عباراتنا شتى ومعناك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير عباراتنا شتى maganganunmu ne suka zama daban-daban wannan ya ce Allah guda ɗaya wani ya ce manata kowa ya faɗa abin da ya faɗa wani ma ya ce saniya ko wani ya ce taɓo wani ya ce kowa ya faɗa abin da ya faɗa amma wa ma'ana ka wahidu ma'ana ɗaya ce wa kullun ila zakal kamali yushiru kowa wannan kamala yake nunawa yana nan cikin kashiful ilbas to suna daukan wannan aya sai su ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ai duk abinda ka sani ko dai ya zama na farko ko ya zama na ƙarshe ko ya zama zahiri ko ya zama batin kaga komai Allah ne to a dukkan a tafsirin da muka ji daga malamai daban-daban tun daga tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sayo muslim har zuwa tafsirin da malaman kasar nan wanda muka yadda da su suka rubuta akwai wanda ya faɗi wannan magana babu hatta daga cikin manya-manyan sufayen irin su junaidu ba su faɗi wannan maganan ba sauraka magana ce da babu ita a zamanin shi junaidu din abin bai kai taɓarɓarewa haka ba kun san komai ana tafiya ana ƙara taɓarɓarewa ko ana tafiya ana ta ƙara sun bi da yadda take kofa ta buɗe take babu katanga babu gate babu mai gadi kowa ya shigo da abin da yake so kamar kasuwa ce kawai ka shiga har gara kasuwa ma wani lokaci za a iya samu saboda in ka kirkiro ka shigo da naka menene hujjar da zaka hada ni ma in kirkiro in kanawa baka da kai ma ka shigo da naka ka ce musulunci ne ni kuma sai ka hana in kana to kowa sai ta kawowa sai ta kawowa sai ta yi ta faɗaɗa sai ta yi ta faɗaɗa sai ta yi ta faɗaɗa shi yasa za ka kalli kowane abu na bid'a ka tsaya ka kalle shi sanda aka fara shi zuwa yanzu duk shekara sai kaga ya sake ɗaukan kuskure ba sabuwa saboda ba Allah ne ya ce ai ba amma sallah yanzu da kake yi tun da aka fara sallah a duniya aka farlanta mana waɗannan raka'o'i da a waɗannan lokuta har yanzu ba a samu wani ya ce shi sallolin ne mai da su shida ba suna nan yadda suke na farilla adadin rako'in suna nan saboda shari'a ce ta iyakance maka ga adadin rako'i ga yadda za ka yi ga inda za ka yi ga sharaɗa ga wajibai ga mustahabi ga waye ga waye ga waye amma abin da yake bid'a ba ya da shugaba kowa shugaban bid'a ne in ka ga dama ka ƙara in ka ga dama ka rage in ka ga dama ka hada in ka ga dama ka raba yadda ka ga dama ka yi to mun tsaya sosai akan wannan aya din saboda wannan yana daga cikin abin da ake ta rudar jama'a akan a sa su a tarbiya a ce za su yi usuli za su ga Allah babu shakka wannan kafirci ne wanda ya bayyana da dadewa illa iyaka mu daga baya aka shigo mana da shi dan har sufanci ya shigo ƙasar nan bai shigo da wannan ba daga baya wani ya kawo mana shi daga baya wani ya kawo wannan amma farkon shigowar sufanci ba wannan din mutanen ba su san wannan ba daga baya aka zo aka ce ku zo ku yi tarbiyya za ku yi usuli wanda ya usuli shi kenan in in ya ga dama ma ya daina ibada wanda do aiki ne na na gama gari ba aiki ne na na waɗanda suke na musamman ba don haka za mu tsaya anan insha Allah aya ta gaba aya ce da take magana akan istiwa'i na ubangiji akan al'arshinsa wanda ita ma za mu yi dan ƙarin haske a kai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wannan yana cewa me matsayin sauke alqur'ani idan an gina gida wannan bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba an sha tambayar wannan kuma ansar da nake bayarwa kenan ban sani ba masu tambayar ne daban-daban ko shi dai mai tambayar ne yake ta raraka ta da tambayar sa duk inda naje amma ba ba ya da wani asali abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ce idan ka sauka guri wanda yake kana bako a gurin sabo a gurin ita ce wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ika jibril ya koyar da shi yayin da shaidanu aljanu a shaidanun aljanu suka kawo masa farmaki da abin nan din wuta bangorin wuta suna neman su kona shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah mala'ika jibril ya zo masa da wannan addu'a a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq wala duk in ka faɗa Allah madaukakin sarki zai kare ka da dukkan kwankwamai da suke wannan guri abu abdullahi al-qurtubi yana faɗa yake cewa ya saba duk garin da ya sauka aka ba shi sabon guri da zai sauka yakan karanta wannan addu'a kafin ya aje kayansa ya yi shimfiɗa ya zauna har wata rana ya shiga wani gari aka ba shi masauki ya manta bai wannan addu'a ba kafin gari ya waye kunama ta harbe shi saboda haka wannan ya nuna kenan yana samun kariya daga ubangiji a dalilin wannan addu'a addu'a ce kuma ba sai a sabon gida ba ko tsohon gida din zaka in kaje zaka kwanta zaka rufe kofofin ka kai wannan addu'a insha Allah zaka samu tsaro daga ubangiji musamman a wannan zamani da muke ciki da rashin gaskiya da kuma sace-sace da fashe-fashe suka yi yawa Allah ya kiyashe mu wannan kuma yana cewa hani ya zo cikin sayyid bukhari kada mu jiyar da junanmu karatun alkur'ani to malam idan wannan hanin ya shafi har wajen sallah to yana da kyau a faɗakar da 'yan uwa akan hakan domin sukan yi karatu da ƙarfi kafin zuwan liman ta yadda wanda yake nasa karatun a zuci wato zai iya samun zai iya yin bata to saboda haka kai ka faɗakar da su tunda har ka ce ya zo a sayul bukhari saboda ka gama magana na dai karanta muku kunji a wannan kuma yana cewa ka ce dillanci shine yarjejeniya tsakanin mai kaya da shi dillali akan cewar ga kaya na ka sayar idan ka sayar zan baka lada adadi kaza to menene matsayin dillali idan an ba shi kaya akan farashi kaza kuma ya ƙara nashi akan yadda aka ba shi menene matsayin hakan idan mai kayan ne ya ce gashi na baka shi akan farashi kaza kai kuma abin da ka ɗora ka sayar rike naka ne wannan ya halatta abinda za ka ci daga wannan kayan za ka ci shi ne da yardan mai kayan amma idan bai sani ba an baka kayan dubu ɗari ka je ka sayar da shi dubu ɗari sai ka sayar da shi dubu ɗari da ashirin bai sani ba ka rike ashirin ɗin to wannan ka ci wuta balbal ba halal ka ci ba dole ne ya zama da masaniyarsa ka ce abin nan na dubu ɗari fa ni da dubu ɗari da ashirin na sayar ya ce to je rike ashirin ɗin to nan ne ya zama halal malak gare ka amma in ba haka ba ka ci dukiyar wani ba tare da gaskiya ba sai Allah ya tambaye ka ranar gobe kiyama wannan kuma ya ce kamar muna kamar mu muna kasuwar galadima muna sai da manja ba sai ka faɗi wacce kasuwa kuke ba kuna sai da manja amma sai da in talla kake yi kaga da muka talla arha muna sai da manja amma akwai wani abu da ake cewa kala muna haɗawa da mai sai ya yi ja sosai ya yi kyau oh kala ya ce oh kala ake ce masa ba kala ba to kala to a duk kun san shi ma sai ya yi kyau sosai to ba komai eh idan har ka zo sayarwa ka ce wa mutane wannan kala ce ga kuma yadda take babu komai amma ka sayar musu akan cewa manja ka sayar musu ka cuce su ka shiga karkashin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man gashshana falaysa minna amma ka sanar da mutum ka ce to fa wannan ga yadda yake yana so ya ce eh yana so shikenan da yarjejeniya kuka yi amma ka yi masa bayani ya gane an ce wanda ya karanta alkur'ani ya manta Allah zai masa azaba mai raɗaɗi mai gaskiyar haka akwai wani hadisi wanda yanzu ban iya tuno ingancinsa wanda ya zo da wannan ɗin idan na samu bayani akan ingancinsa ko rashin ingancinsa na maka bayani nan gaba a wancan satin ka yi bayanin kan aikin banki ka ce banki akwai bangaren da baya baya cin riba to dan Allah malam wani bangare ne na ce ayyukan da suke da alaka da gurin banki din wanda babu hatun riba a ciki babu haramci wannan kuma waɗanda suke aikin banki su za su iya gaya maka cewa ga abin da yake da alaka da riba ga abin da baya da alaka da aikin riba banki guri ne da ake kai abin da ake cewa ajiya duk da cewa alal hakika kuɗin da kake kaiwa banki ba ajiya sunan shi ba ko da an kira shi ajiya bashi ne kake bawa banki shi kuma ya tashi biyan ka ya baka da ƙari kamar yadda mun yi wannan dogon bayani a wata lacca da muka yi akan riba to sannan akwai waɗanda larura takan sa su matsuwa su kai kuɗin su su bawa bashi su bawa banki wannan bashi din ya jujjuya kamar yadda yake faruwa a mafi yawancin yanzu tsakankanin musulmi larura ta yadda ba za a iya aje kuɗin nan a gida ba saboda tsoron barayi saboda tsoron rayuwa ta shi mutum kansa to wannan takan sa a kai wannan dukiya banki don haka yana buƙatar waɗanda za su yi aikin tsaron wannan dukiya wanda zai aikin tsaron dukiya ba da alaƙa da kuɗin da ake bayarwa na, na, bashi da ruwa shi aikin tsaro aka kirawo shi kila akwai ɓangaren da aikin su idan ka zo abin da ya shafi kuɗinka ko ka cike fom ko ka shi aikin sa kawai kenan bai san wani abu da ake yi ba na ta'amuli da riba wannan ma babu laifi in ka samu waɗanda suke aikin banki ta kila za su iya fayyace maka in kuma kai ma'aikacin bankin ne kafi na sanin wannan ga waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu wanda za mu samu amsawa a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ba mu gamdakatar اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أقول دنوا da yake zuwa nan karatu ko da yaushe yau aka yi min waya cewa yayi hatsari Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya gafarta masa ya fi masa zunubansu zunubansa Allah ya haskaka kabarinsa idan sa kabarinsa Allah madaukakin sarki ya karbe shi cikin bayansa na gargaru mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu jinkiri mai amfani Allah maɗaukakin sarki ya cika mana da imani idan tamu ta zo wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi